Masu kallon tashar Unity TV, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labarai da farko ga muhimman kanun su. A cikin labaran namu yau za ku ji cewa akalla mutane tara ne aka kashe a ƙaramar hukumar bakos babbar kotun da ke zamanta a garin Jos ta sake garkame Dr. Noah Kekere da mutum biyu. har ila yau za ku ji cewa zanga-zanga ta barke a garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a fagen labarin ƙetare kuwa an shiga rana ta biyu ta tarzoma da ta tashi a tsibirin comoros a fagen labarin wasanni kuwa west ham na son ɗauko ɗan ƙwallon manchester city da ingila kelvin phillips To kanin labaran muke kenan domin samun cikakkun su da daki suna na Ummu Kulsum Abubakar Ibrahim. Akalla mutane tara ne aka kashe a ƙaramar hukumar Bakwas ɗin jihar Plateau da ke arewacin Najeriya. Shugaban ƙaramar hukumar Bakwas Mr. Monday Kassam ya shaida wa manema labarai cewa mutane tara aka kashe ranar Laraba 17 ga watan nan da muke ciki. biyar yayin da suke girbin dankali a gonarsu a ƙauyen batura kamfani da ke bayan jami'a ya kuma ƙara tabbatar da cewa an kashe wani bafulatani a ƙauyen ranar 16 ga wannan watan Janairun shekarar 2024. a nashi bangaren shugaban kungiyar miyar Allah makiyaya ta miyar ta Allah wato Makban a takaice Umar Ori ya ce tsakanin ranar Lahadi 14 ga watan nan na da muke ciki zuwa ranar Laraba 17 ga watan Janairun shekarar 2024 an tare wasu makiyaya an kashe su da yake bayani cewa akwai kashe-kashen mummukin da ake gudanarwa Mr. Kasam ya ce jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu ta inda yanzu kashe-kashen yayi yi sauƙi. daga ƙarshe ya ce za su ci gaba da amfani da tattaunawa da mazauna yankunan domin kawo ƙarshen wannan ta'asa. babbar kotu da ke zamanta a garin jos ta sake garkame dr noah kekere dr phyllis datun da kuma yusuf abdullahi a gidan gyara hali saboda gaza cika sharuɗan da ta gindaya musu domin bayar da bilinsu mai shari'a a kotun dg forbin har wa yau ya sanya 19 zuwa 20 ga watan maris ɗin shekarar 2024 domin ci gaba da sauraron karan da aka yi a kansu na satar kodar mr kende kamaru da wasu mutane uku a zaman da aka yi a ranar alhamis mai shari'a dj fombing ya ce yana bakin cikin wasu surutai da ake yi a gefe yana mai cewa duk wata karar da aka shigar gaban shi wanda baya son zuciya a kai ya kara da cewa duk wanda ya shigar da kara kuma yake ganin ba a masa adalci ba yana da damar iya janye karar daga kotun tun farkon kotu ta shirya zama a ranar alhamis amma a cikin shaidu shida biyu ne kawai suka halarci kotun shi yasa davis williams ya ce kotun ta kara ɗage shari'ar gazalika mai kare wanda ake kara samuel shaka ya ce sun amince da daga karar da aka yi zuwa watan maris sannan ya kara da cewa sharɗin da aka baiwa waɗanda ake zargi bai kammala ba amma sun fara aiki a kai kuma yana roƙon kotu da ta ƙara ba su lokaci Sharɗan da mai shari'a DJ Fombink ya gindaya musu sun hada da kawo ƙwararren shaidu wanda ɗaya ya kasance mai anguwa a cikin garin Jos ta Arewa ko kuma Jos ta Kudu sai kuma kadara wanda darajarta ta kai naira miliyan 400 da kuma shaidar mallakar gwamnati na mallakar wannan kadarar har na shekaru hudu kana su bayar da fasfot ɗinsu na tafiya ƙasar waje da kuma sa hannun kotu da sauransu. Wasu al'ummar garin Jos na jihar Plateau sun yi kira ga gwamnatin jihar akan ta gyara musu gadar AS da ke hanyar kasuwar farin gada. Ana gina gada ne domin sada al'umma, ana kuma hada 'yar karamar katanga ta karfe ko ta gini a gefe da gefen gadar domin kariya abin da ya sa gadar as da ke titin zaria ross jos kusa da narkuta student hostel ta zama silar mutuwar mutane da dama shine gadar ba ta da katanga Mr. Adewumi Oyebanji mazaunin Jos wanda ya zanta da tashar Unity FM da TV ya siffanta rashin wato karafunan kariyan gefen gada a matsayin abin da bai kamata jama'a su amince da shi ba. hakan ya sa ya yi kira ga gwamnati akan ta gaggauta ɗaukar matakin gina katangar saboda kare yiwuwar asarar rayuka da kadarori ya ƙara da kafa hujja da cewa yara suna wucewa ta gefen gadar a kullum Shi kuma Saminu AS Muhammad ya ce gadar ta kai shekara 66 saboda haka salwantar karafunan kariyan gefe da gefen gadar wata alama ce da ke nuni da cewa ya kamata a sake gina gadar. a yayin da yake kokawa da lamarin malam hudu designer ya ce hanyar da gadar take tsakanin himma zuwa farin gada ma tana buƙatar gyara kamar inda wakilinmu bitrus adamu ya rawaito mana Zanga-zanga ta barke a garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa biyu bayan hukuncin da kotun koli ta yanke na tabbatar da zaben gwamna Abdullahi Sule. Magoya bayan jam'iyyar PDP sun rufe hanyar lafiya zuwa Jos inda suka kona tayoyi don nuna fushinsu kan hukuncin da kotun koli ta yanke a ranar Juma'a. Zanga-zangar ta tilastawa masu ababen hawa bin wasu hanyoyi a lafiya don gujewa wato don gujewa samun tsaiko ko shiga tashin tashina rundunar 'yan sandan jihar ta aike jami'an tsaro wurin domin tabbatar da tsaro ta ni 'yan kasuwa da makarantu da ke yankin suka rufe sakamakon fargaba a ranar juma'a ne kotun koli ta yi watsi da karar da ta wato dan takarar jam'iyyar pdp david gudu ya shigar na bukatar sake wato soke nasarar gwamna abdullahi sule akalla mutum biyu ne aka kashe sannan aka kona gidaje sama da saba'in a wani rikicin kabilanci da ya barke a jihar kogi rikicin ya barke ne tsakanin kabilar otupo ojile da oci ibadan a karamar hukumar ankpa da ke jihar rikicin ya samu asali ne a lokacin da wasu mazauna garin oci ibadan suka kashe wani mutum dan kabilar otupo ojile wanda ke hanyarsa ta dawa daga lagos zuwa otupo ojile lamarin ya fusata wasu matasan kabilar otupo ojili inda suka kai wa kabilar oce don harin ramuwar gayya tare da kone gidaje da kadarorin miliyoyin naira dan majalisar da ke wakiltar mazabar ankpa akus lawan ya tabbatar da faruwar lamarin yayin wato yayin zaman majalisar na ranar alhamis ya ce lamarin ya faru ne a ranar 14 ga watan janairun shekarar 2024 inda ya ce rikicin kabilancin da ya barke tsakanin yankunan biyu ya yi wato ya yi matukar tayar da hankali. ya kuma yi kira ga hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar kogi da ta tabbatar da ta kai agaji ga wanda rikicin ya shafa da yake tabbatar da faruwar lamarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar sp williams aya ya ce an tura tawagar 'yan sanda zuwa yankin don tabbatar da doka da oda kazalika ya ce 'yan daba ne suka kashe wani mutum mai suna samuel da kuma wani mutum guda ɗaya ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar bertrand onoha ya ziyarci yankunan biyu bayan lamarin ya daidaita To a bangaren labarin ƙetare kuwa an shiga rana ta biyu ta tarzoma da ta tashi a tsibirin Comoros da ke tsakiyar tekun India a jiya Alhamis wanda ya sanadin mutuwar mutum guda tare da jikkata wasu akalla shida in ji wani jami'in lafiya. Zanga-zangar dai ta auku ne bayan da aka ayyana shugaba mai ce Azala Azali Assom a saumeni a matsayin wanda ya lashe zaben da aka gudanar a ƙarshen mako wanda jam'iyyun adawar ƙasar suka yi tar da cewa an yi maguɗi. Sanarwar da aka yi a yammacin ranar Talata cewa a saumani ya lashe wa'adi na hudu ya haifar da ƙazamin zanga-zangar da aka fara ranar Laraba inda aka ƙona gida wato gidan wani ministan gwamnati yayin da aka kona wata mota a gidan wani ministan haka kuma mutane sun lalata ma'ajiyar abinci da ƙasa an toshe hanyoyi da dama a ciki da wajen babban birnin ƙasar maroni inda masu zanga-zangar suka kafa shinge suka kuma kona tayoyi 'yan sandan kwatar da ta zoma sun yi gama da masu zanga-zangar lamarin da ya sa gwamnatin kasar ta ba da umarnin sanya dokar hana fita a daren laraba har zuwa karfe 6 na safiyar alhamis babban jami'in kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker turk ya yi kira da a kwantar da hankali ya kuma buƙaci hukumomi da su bar mutane su yi zanga-zanga cikin lumana Ta bangaren labarin wasanni kuwa Phillips ya buga wasa goma a kakar wasa ta bana tare da City kuma kungiyar na shirin siyar da shi a watan Janairun bana. Baya ga West Ham akwai waɗansu ƙungiyoyi kamar Newcastle da Juventus waɗanda suka so mazawarcin ɗan ƙwallon. sai dai akwai wata matsala saboda city na bukatar makudan kuɗaɗe domin bayar da aron phillips ɗin a watan yulin shekarar 2022 ne city ta ɗauko kelvin phillips daga leeds a kan fam miliyan 45 kotun west ham david moyes na son ƙara karfin tawagarsa saboda raunin da ya sa 'yan wasansa da dama suke jinya lucas paqueta da michael antonio na cikin wato na daga cikin waɗanda ke jinya a west ham sai kuma ɗan ƙwallon mexico edison alvarez To kuma da wannan rahotanni na wasanni muka zo ƙarshen labaran namu a yau, amma kada ku manta kafin ku yi sallama tare da mu za ku iya ci gaba da bibiyan ƙatacin shirye-shiryenmu a kafafen sada mu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram dukkansu at Unity TV. a madadin kowa da kowa musamman hadiza ahmad da ta tace mana labaran sai abokan aiki da suka sada da ku ne mu kursam abokar ibrahim da na karanto nake cewa a ƙara sai ni lafiya bisalam labaran duniya labaru da dumudumin su babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje unity